this one because you are going to do right now. Ai, beleza. kamar ka sani kamar akwai wurin wanke mota ne ina ga kamar ruwa za su shafi mota haka suna dawowa wanke kaga da wanko na kai ba ka ganin ƙarshen mutane fa wallahi kai ka ga zariya kuwa ba hau baki yan jiye ana yunwa a najeriya fa ba mutane an biji mutane ba rashin iyawa suna so a yi wallahi gwamnati ce ta a yi gwamnati ta ci kaɗan mu wallahi kasancewa shi ne shi kuma nan da kake gani guda hudu ne